أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna cin wannan babi na ambatan ko sarwa da mutuwa da kuma karanta mun karanta ayi guda biyu daga ciki sannan akwai wata aya tana cewa حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لأني آمن صالحا فيما تركته كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزقنا إلى يوم يبعثون وإذا نفخ في السور فلا أنصاب يوم يبعثون ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين كسبوا أنفسهم في جهنم خالدون تلقوا وجوههم النار وهم فيها خالدون ألم تكن آية تتلى عليكم أو كنتم بها تكذبون مريضوا كم لبستم في الأرض على سبيل المثال كنتم كاو دكا سكايون كم كاو دكا سو a wai ita zuwa wannan aya ka san a tsakani akwai قالوا ربنا غلبت علينا شكوى وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا من أنفسنا كنا فإنا ظالمون لا تسمعوا فيها ولا تكلمون إنه كان قريب من عباده وقلنا ربنا آمنا وقلنا وارحمنا وأنت الرحيم فارتقتم سكريا حتى أنصوكم ذكري وكنتم منه تضحكون إني جزيت منهم اليوم بما صبروا أنهم فائزون قالت كم لبثتم في الأرض عدد سنين أو لبثنا يوما أو أكثر فسأل عادين قال بل لبثتم إلا قلنا ولكم كنتم تعلمون وكما هرب زوا شيء نقول har ya zuwa dai har ya zuwa a fasitin annama kalakalatin abasa wannan kuma na latin ja'un ta malikul haqq la ilaha illa rabbul karim wani ma la ilaha illa aka da kan da kan zuwa ga sura ko ayoyi na kashin su kuma ne ko amma nan iya ne ya tsaya ya kan tarbiyyuna dai ita ma wannan ayar abin da ke nunawa shine idan mutum ya kasance alamun mutuwa suka zo masa kuma idan ya tuno akwai wasu ayyukan alkhairi waɗanda bai yi ba to sai ya nemi cewa a dawo da shi wato kar ai wannan mutum a fasa a bashi ko da ɗan lokaci ko da ɗan kai ne ya yi ɗan abin kirki wani hutun da yake haka ne tun da yake to me zai ko me zai sa mutum ya bari har sai wannan lokacin ya zo tun da yanzu da ƙarfinsa da lafiyarsa da lokacinsa ba waɗansu shagulgula a kansa me zai ana ya yi wannan aikin alheri in kuma ya kasance munanan ayyuka ne waɗanda ya aikata da ya ga ainihin mala'iku na azaba a wajen ɗaukar ransa ya nemi cewa Allah kamar yadda ni duniya wannan aikin da ne ashe ba ni kirki ba zan zan zan canza to me zai sa mutum sun yanzu ba zai canza ko kuma mutum a lokacin da ya zo mutuwa ya ga alheri kyauta alherin sadaka ce ai sai a koma da duniya da yanzu ko kuma a fasa yin wannan mutuwa zan ci gaba da yin sadaka a ban dama ko sau ɗaya ko sau biyu na koma ne su kada na ga amfani da shi ne kamar ayar da mun karanta a wancan karatu يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ya ubangiji na me yasa ba za ka jinkirta mu zuwa dan wani lokaci dan kankani mu samu dama na yi sadaka da zama daga cikin sa'ai daga baya kuma Allah ba shi a ɗauki ranar shi kuma Allah ce wallan yi Allah ce lan wallan yi wakil Allah wa nafsu ta zaja a kan jalwa ai ba a jinkirtawa numfashi idan ajalin sai ya ko da lahaza ko da sakan ɗaya ba za ka mutunta mutum haka nan ba za ka ƙara ba mun da yi cikakken bayani a wannan sosai akan wannan wannan lokuta da cewa idan ajali ya zo ba za a ƙara mutum ko a rage masa muka yi bayani cewa kafin ya zo din kana iya komai kana iya roƙon ƙarin kana iya roƙon albarka kana yin aikin alheri kafin ya zo kadan ya zo ne wannan fushi ke na bakin fatilawa Allah ya saka da alhairi dan sai ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi suke faɗa ke saboda haka wannan ayat zamu karanta yau, tana cewa hatta idza jaa ahaduhum al-maut hatta idza jaa ahaduhum al-maut hatta hasai mutum yana ya shanta yana abin da ya gada. ba zai an karba hatta idza jaa ahaduhum al-maut har sai mutuwa ta zai ke wa ɗayarsu alamun mutuwa daga lalle mutuwa zai yi don wanda ya mutu kaza ba zai wata wata ya ga alamun mutuwa lalle ya tabbatar mutuwa ce babu bashi kala sai ka ji ya ce rabbul juhu ya kuma yi ku dawo da ya ga ku dawo da nuna wannan hoda kara ko da shi ma ba ko da shi ma Allah ne amma ake yi yawa dawo ko kuma na kai wayan Allah ko na da wani aiki saniya ko wani kanta da wani ni ma da cikin abin da na bari ko na abin da na dukiyar nan koma yanzu na gane ke ba da dukiya ake zuwa lafiya ka koma yin ba na baya ko kuma a ɗan abin da na baro na rayuwa da samu an wani lokaci da samu da wani ta da wani aiki

kalla inda ha kalimatun qur'an sam abin da ba zai yi bane innaha kalimatu kawai magana yake ce wasu rabbin ji'un din nan kawai magana ce ba za ta amfani ba a duniya ko a lafiya kowa ka'iluwa yana kan dalilai kawai wa min wara'ihim barzakh ila ba su ai a ma gaban su ko kuma a bayan su akwai barza akwai wani tsari wanda zai hana su komawa wato zuwa rayuwar su ta da ila yau ba su har zuwa tashin kiyawa daga sanda mutum ya mutu har zuwa tashin kiyama to ba damar a dawo idan kuma aka je tashin kiyama wannan wani hukunci ne kuma daban to dama an tabbatar idan an je tashin kiyama ba a dawo to kafin a je din ma ba a dawo ba fa iza nufika tisuri to me yawa wani ce to shike ke to bari dai ke abin haka ne gashi nayi nayi a dawo da ni aiki to bari idan tashin kiyama ya zo ai akwai akwai babana akwai akwai iyata ko akwai malami na ko akwai wani dan uwana wanda shi mutumin kirki ne ni tunda ban mutumin kirki ne kenan ko kuma a ina auren a yar wani saboda haka ina ganin cewa yiwa zan samu wani sassauci ta nan to shine sai da ya fa'iza kuka fi suri ai idan aka yi busa a cikin ƙaho malaka israfilu yana nan ƙahon nan yana bakinsa yana kallo don kar ma ya kauda idansa ma a ba da umarni bai busa ba ile inda aka halittu wannan ƙaho yana bakin israfilu yana nufin wato a kunna masa kamar yadda za ka jira kamar a kunna masa ko wata tattala ko girin layi ko wani abu wanda an ba ka umarni ke yana dugon wajen gudun ko za a ba shi umarni ya busa yana busawa sai duk waɗanda ba su mutu ba kuma da sai kuma su mutu fasa ɗin kamar kirsa wata wasu illa man duk sai a mutu gaba da na sama da na ƙasa sun ma nufi tafi ukura kan za a yi kiyamun yanzu da aka yi busa ta biyu kuma sai duk wanda ya mutu kuma sai ya tashi to idan shi mala'ikan nan ya yi busa a cikin wannan aka tashi to a wannan rana fala an saba yau ma'irin a wannan rana fala an saba babu wani dangantaka da za ta yi amfani ko ka ce kai dan wani ko jikan wani ko kana auren uwar wani ko 'yar wani ko kai ka da kana dangantaka da wani abokinka ne ko uwan ka ne duk ba zai amfane ka kala an saba bai nahu yau ma irin a wannan ba kaman anan nan ba ne a inda irin wannan dangantaka take da amfani ne wai da haka muka wani abu kake ainihin dan uwan wani ne ko da an kama iya ko an kulle sai a kulle sai a ce to ai sai abu abu dole tun da ya ce shi dan uwan wani ko da ya ce shi dan wani amma a can babu wala ta sa'alu kuma a can ba wani baya tambayar wani ko ka ni kaza ko ka taimakin da kaza ba kamar nan dai idan ka ji ba aljihun gaba nauyi ka tafi hanyoyi dai irin wanda aka samu ko bara ko rara ko neman ah, wani alhaini haka a wani ka je ka je ka roƙo ne ko mauna ko wani a can babu sam uh, akwai wata aya ta ke cewa ba aka bala ba a gudun ala ba a ya ta nuna. kar wani kuma kar rufe ciki ai kuma tun qur'ani ai ga Allah ya ce yan aljanna suna zama wannan yana fuskantar wannan ya ta nuna. suna tambayar juna kuma wannan ya je nan to ai ita ranar lahira an ce mawaƙi cewa mawaƙi wurare ne iri idan nan ana kaza nan kaza idan nan ba ake to can kuwa ana shan ruwan alƙusura idan nan ana kuka can dariya to da guri-guri ne a wani gurin ana yi amma dai ko kuma a wannan aya tana magana ne wato fa aka bala ba'aduhum ala ba'd yusa'al tana magana ne aka yan aljanna bayan an gama duk wannan farauniyar an shiga aljanna to nan ne ake zama ake wannan nishaɗi wannan ya tambayi wannan wannan ya tambayi wannan abun da muke magana muna magana ne kafin a kai ga wannan lokacin to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa to amma duk da haka ko da an ce dai a ranar lahir Allah ya ce fala an saba to amma ni abin da zan gaya mutum kullu sababin wa nasabi yanqadu yawman qiyamah illa sababi wa nasabi ce dukkan gaskiya ne wani duk dangantaka da duk wani dalili wani connection duk zai yi a ranar lahiya sai dangantaka ta sai connection wadda sai wanda ya kasance yake ta jininsa ko ta dangantaka ta soyayya ko dangantaka ta biyayya ko dangantaka ta gaskata abin da ya zo da shi to waɗannan ba za su yi ke sai sun amfani da Allah ya ma jagora ne ta gina da ya zama irin yadda zai zama kenan ya nemi dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, idan dangantaka gini ta kauce masa shi ba shari'a yin kawai nemi dangantaka kuma ta wani bangarorin da yawa dangantaka ta soyayya dangantaka ta yabo dangantaka ta biyayya ga shi ta raya su dangantaka ta yawaita masa salati yana ce a ranar tajiya inna aulan nasu bi mafificin mutane a garin shi ne wanda yana yawaita salati gare shi annabi nan ma dangantaka faman saƙulat mawazinuhu wanda ayyukansa na alheri suka yi nauyi a cikin suka sa wato mizanin sa yi nauyi ko wala ka mun mun duk duk wannan sun kasance mutum masu samun babbar rabo wa man kafar mawazinuhu wanda kuma ayyukan alhairin sa yayi kadan ya kasance mizanin sa bai nauyi ba ko wala ka da ladina kasiru anfusahum waɗansu ne wanda suka tabar da kansu amma ba wai Allah ne ta da su suka tabar da kansu kuma kare dole za su dawwama ne fi jahannama cikin da jahannama talbahu wujuhahum an-nar wa hum fiha khalidun an-nar wa wuta talbahu wujuhahum za ta yi rika ko shine wata ne fuska fuska anan shine misali wato fatar baki akwai fatar baki guda wato za a dan wuta ana faɗar wannan ne saboda mutum tun yana numfashi da lafiyarsa ya tanaji abin da zai kauce wanda ita fuska ita ce abin da ya kasance dan adam wato ya fi gyara fuska ce kawai ake gyaran fuska ko amma da za ka ce za a yi gyaran baya ko gyaran kafa ko gyaran fuska fuska na a fuska ake sa kwalliya fuska ake sa jagira fuska ake sa jan baki da koda da sauran fuska ne fuska ita ce mutum ko da yaushe ke gyara to saboda ita kuma kuma dan wannan ashe azabar da za a yi mutum wanda ya bi abin ya kibin abin da Allah ya shine a baka wannan fuska ko za a samu wato da farko za a samu wato fatar bakin sama nan sai an fare ta ta zo harka ta kasa kuma sai an jawo an tayo da zo a cikin to idan ya kasance fuska aka yi mata haka nan wacce ake girmama wannan to ina ko ga sauran ciki haka nan kuma dukkan sauran ciki za a je a yi masa wannan wato wannan batawa Allah ya saka ma da alheri ko da ka mutum zai kasance wani abun tsoro mutum ma ba ma mutum ba wani kare khalidun wato kuma kasancewa a abi suna kamar masu ɗaure ta su kada mutum ya ga abin alheri za ga kusa ta saki yana walwala amma ina aka fata take ya daure ta to haka nan ɗan wuta zai zauna dindindin da ke ba ba wani sakan na farin ciki wanda zai zo masa bare a ga wata wabar a yi wato walwalarsa ko da yaushe fuskarsa a daura ta kai kuma ga wannan kuma talfaktun a yi shi kuma za a ɗaye wannan fatun bakin nasa to haka nan ɗan wuri zai zaune to tun kafin wannan ranar ya kamata mutum ya nemi rigakafi na kada a yi mata rigakafin nan kuwa a yanzu za ka nema kuma abu ne mai arha ko ja yi ta wa subhanallahi wa la ilaha illallah wala subhanallahi ma kawai tamna'ul mizan sai ta cika maka wannan mizanin wanda muke zance ne. Allah ya saka ma da alkhairi dan au tamna'u ma bainas sama'i da sallah ko kuma ma ta cika abin da ke tsakanin samai da ƙasa subhanallahi walhamdulillah. ko kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah a yayin da zai kasance mutum idan an zo auna mizanin nasa a samu cewa ayyukansa na sharri din ba masu kyan ba sun rinjaye kyawun aiki da to kaga ba inda zai je sai dai kawai amma sai Allah ya san cewa ko san da take cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah da imani irin wannan ta ba a rubuta ana korawa a ko bangaren sikelin shi sai ko sai irin sai ya jawo wannan aikin zungun wanda da yarin ya aikin da aikin lada daga kamata tun yanzu mutum tun wuri ya kasance wato ya yawaita wa kansa irin waɗannan ayyukan ayyukan alheri don kada ya kasance a je ranar irin bilanci Allah ya goye bayan ka don sai gina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan ko masu aikin alheri ko musulmi mumunai haka ake awon aikin amma kusan waɗansu haka za a zo kawai a wuce kai ba da an kona in ɗiban farin a fasa kawai sai a tafi aljanna a sake ɗiba ce aljanna a sake ɗiba ce Allah waɗanda kuma sai an auna limizan da taidisa ya yi. saboda a bambance da kyakkyawa da mummuna to kafirai su ma sai an aura a ɗora kafircin adan kuma kawo irin ayyukansu da suka yi su da zumuncin da suka yi da sadaka da suka yi sai a ɗora a gani to kafirci dole ne wato cikin da kafircin ne zallasa duk aikin alherin duniyar nan sai kafircin sai yari da yi wannan aikin Allah ya saka ma da alhaji dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko sai aka bayana ya ce alam takun aya ke tutula alaikum lokacin da kafirai suka samu kansu a wannan hali a wannan mummunan hali a wannan bata musu fuska da wannan azaba da zama tutur dinnan wato cikin wutar jihannama da kuma aure fuskanni da babu dama kuma su koma baya su zo su sake hanyar wato aikin alkhairi to bayan duk sun ga wannan tasko to sai Allah sai ya mayar da su tunanin su baya shin alam takun ayati tutla alaikum yanzu ayati ayoyi na ba su kasance mai tutula alaikum ana karanta musu ana ce wannan ranar tana zuwa in ta zo kuma abin da aka yi muku nan shi za a yi dama an faɗa an ce wannan ranar za ta kuma abin da aka yi muku nan shi za a yi muku ba an karanta muku ba an karanta muku amma me ya faru a kuntun biha to ka kun kasance to kazzibuna kuna karanta ne biha da waɗannan ayoyi da aka karanta to wai sai su ba da amsa ana rabbana galabat alina shike wa wa kunna qauman ghalin ya ubangiji aiwa aiwa aiwa wa an tsiyar mu ce da ku ta yawa wato rashin arziki shi ya yawa wa kunna qauman ghalin muka zama daga cikin mutane fatattu rabbana akarjina minha ya ubangijinmu muna roƙonka ka fitar da mu daga cikin wannan fa in kuduna fa inna zalimun a yanzu mun gane in dai muka sake koma muka sake aikin da ya jefa mu a cikin irin wannan muka sake maimaitawa to babu shakka a sannan mun tabbatar mu azzalimai ne mun shi kanmu abin da za su faɗa kenan an yi guda biyu za su yi Allah su bi kuma abin da zai ce don sun san cewa shi ne addu'a ne ga kuma shi al'amur rahimi ne to sun manta cewa wannan abubuwan yana amfani da aikin a duniya domin yadda munafikai za su ga haske a wajen mummune eh, kilar sai suka ji suna cewa wai a da'a ko a da'a ka ko eh, juna na ka tafi min nuri ko dan da ka da alamu an sana daga hasken ku to sai Allah kilar jubuwara akun fantami su nura sai a ce ku koma baya can duniya ai a can akan su ma a can suka samu ruwan ko kuma ku samu hasken to sun dauka cewa hukuncin lahira hukuncin duniya ne to sai Allah ya ce da su lakasabu fiha wala tukallimu ku shiru Allah ƙara jin wani ya sake yin magana an ce daga wannan magana da aka yi musu wannan tsawa haka ba za su zauna mai ihu yana yi mai kuka irin na kare shi zai kai mai kukan jaki kai mai kuka irin na dutse na rakumi na kura haka za a yi sai kuma ba kuka ne kawai ba mai sauraron ba mai tausaya maka ba wanda zai ce sannu kuka ne kawai ba ɗaya ba kuma ba har abada har abada da in mutum ya san har abada to har abada to sai Allah ce ku kana fariqun min ibadi man umman ne ai ku kana fariqun min ibadi ai wa kuma aka ce wai a san da suka ce ah, cewa a san da suka yi wannan addu'a din nan cewa Allah ya mayar da su din baya idan suka aika daga ba za su gane in sun maimaita nan ko an ce sai aka wani shekara ɗari kuma kafin ma a ce kuma su mai shi suna cin wannan azaba sai daga shekaru masu yawan da ita ma wa ba amma sannan su Allah ce inda wuka na fari umin ibadi akwai wasu jama'a daga cikin bayani ya kunna rabbana آمنا فاغفر وارحمنا وأنت خير الراحمين cikin wannan aya ta da ɗari da ce akwai ai abin lamarin da ke wannan duk wannan duk da yanzu za ka rinka dalla dalla ku da abin da ya kawo ku an taɓa yin ƙarifin minti ba an wasu jama'a da cikin bayina su aikin su ne suna cewa ne kuna rabbana amanu faga kuna warhamna wa anta rahim abin da suke aiki amma sai fatta ta su koriya sai kuka rike su abin ba abin dariya a kuntun yin kafa ko ne musu dariya su ba abin da su ke wato rabbana amana ya ubangiji min imani kada kunna ka gafarta mana ka yi mana rahama wa ana kai yi. kai ne mutum duk wani mai arziki idan ka rubuta rabbana amana ai imani ke imani mu shine baya imani shine la ilaha illallah Allah ka dama shine la ilaha illallah khairan law faqifun wannan kuma isu istighfar ke a da Allah ka yi mana gafa fara. warhamna ka mai mana rahama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ku shine wanda Allah ya aiko da rahmatan lil alamin inna anzalna rahmatan lil alamin kamar yadda yazo a karshen surar nan ta anbiya to kaga nan salatin annabi kenan yazo kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama in ranar tashin kiyama ta zo babu wani dangantaka ko wani dalili sai ya yanke in banda nasa to saboda haka a nan kaga waɗannan abubuwa guda uku shine abin da su baya suke a cikin wato ɗarikunsu ba daɗi ba ne to amma mutane ɗin sun kyale su a ta tumun su kuri sai kan jin tsarin tsarin ba a ane musu dariya a kuntun min tatakun kuma dama wannan aya an ce ta sauka ne a ahalin sufa wanda dama sufaye suke danganta kansu suka ce su ne asalinsu a halin sufa irin su bilal irin su suhaib irin su salman faris to amma idan an ce aya ta sauka a wani mutum to idan ka samu wani mai aiki irin nasa ma to shi din ne idan ka samu wani ma shi ne ne shi ne har ba iyaka to shi kenan to Allah yake ba tarihi ba duk fa abin da ya jefa sun nan gashi nan ba don wannan abin da wannan aya take nuna mana lallai ya kasance in mun ga mutanen kirki suna yin abin kirki kar mu musu dariya kar mu musu ba in ba za mu ba mai shiru da bakin mu wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan aw yasmut ya faɗa alheri ko yushi duk wanda ka gani a gidan wuta kai ba gidan wuta ko kurkuku ka kaga mutum to bakinsa ne ke shi baki shi ne yake kewa. akwai mutane da dama wanda zai shi kafin ka samu wanda hannunsa ne ya kunshi wuta da wahala baki ne ke kewa mutane Allah ya saka ma da alkhairi dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaman akwai wannan ashir wanda suka kawo takarda a tasu su sun musulunta eh, asalinsu ba ba shakka zawa ne amma kuma allah da ikonsa kamar irin yadda kowa ma rahamar allah ce ta sa ki musulunta suka musulunta suna can wato gidan biris a can su suka musulunta so in zo da dan sarari to da suka musulunta to sai kan cikin waɗansu magugan su ne musu to waɗansu musulmi maguza musulmi haka da suna waɗansu suna wa'ani to ai kun kun fiye zaɓen ƙarya nan fa iyayenku a nan suka yi mummunar mutuwa duk ba iya iyayen ya'yan maguza ne a za ku lokacin za ku nuna mana Allah za ku yi mana wa'azi ku wanda tarihinku ga asalin ga kakanninku maguzawa ne irin wannan maganar ita ce take kaiwa mutane mutane sun yi imani sun ce sun yadda da Allah a yankun cewa ku mutanen nan hannu biyu ku taimaka musu har ya mutum har ya imani ɗan kansa kuma ya zo yana kiran ma wani sannan ka kuma zo ka ce a kai sansan wannan mutumin shi za ka yi ba'a wannan shi za ka yi dariya wannan shi za ka aibata shi da iyayensa ba shi sa Allah ba zai bar wannan ba abin da ya kamata ka yi ba kai ba shi yana yi sawa'un kai musulmi ne ko ba musulmi ba ya kamata waɗanda suke irin wannan su daina dukkan mutum da ta cewa mutumin kirki yana aikata aikin alkhairi ka manta da kowaye ma ya maka shi ai an ce an zina aka ce akwai hadisin wanda yake cewa huwa khairus salasa yanzu na khairus salasa wato shine yafi a cikin uku din ga uwarsa ga ubansa shi kuma aka haife shi to wani an ce shi ba ruwansa wala ta jiru wazir fi muzir ba laifin wani baya shafar wani in muka dubi sahabban nan ai da yawan su iyayen nasu ai ma guzawa ne ɗai ɗaya ne sai waɗanda Allah ya tarfa a garin su su ne tun da nan su iyayen su suka musulmi ɗin su sai da abubakar amma duk yawanci ya kusan cewa duk yawancin iyayen su kafiran ne to haka nan kuma ga mutum yana yin abin da to bai kamata ce za ka rika aibata shi to waɗannan ayoyi abin da suke nuna mana kenan kuma sai Allah ya ce wa waɗanda yake to abin da ya kawo wannan hali gashi a yau ne za a bayyana mu. su waɗannan da kuke wa dariya kuke yi wa ba'a dan zan ce rabbana amanna fa bi kullum don suna haina da istighfari da kuma salatin annabi to inni jazaitukum al-yawma ma sabaru to ni a yau ni zan saka musu bi ma sabaru da abin da suka yi haƙuri da shi na aibata su da kuke yi innahum humul fa'izun hakika su su ne masu babbar kuma har da zuwa ƙarshen sura kamar kan da yake ko qala kam bistin fil ardi sinin sai kuma Allah ta'ala ya ce kam labistum ko kuma waɗanda aka wuce shin tsohon wani lokaci kuka zauna a cikin ƙasa a dasini an ce ko a bayan ƙasa a rayuwar ta duniya don su gano cewa yar rayuwar da suka yi yar kaɗan ɗin da suke gani ita ce ta wanzar musu da azaba har abada shekaru na kuka yi to wani zuma don sun ce suna ana nufin da ke fil arfi wato a cikin ƙasa a cikin kabarin shekara na kai cikin kabarin to shi ƙaru da bizna yau mai kawo a yau wuni ɗaya ko rabin wuni ma muke amma mu ba mu sani ba fasa al'adar ka tambayi masu lissafi wani su ne mara da suke hafaza su sun sani amma mu dai wani tunji ko wuni ɗaya ko rabin wuni muke a duniya gaba ɗaya ko kuma a ƙarƙashin ƙasa don saboda a gane cewa wannan ɗan ƙanƙanin lokacin da suke gani ƙanƙani shi na muni ko daɗin muni shine kuma ya gadar musu da wannan azaba har abada qala bisu labisum illa qalila da ta alamun da ba ku zauna ba sai ɗan lokaci kan ƙanƙani idan aka kwatanta da wannan rayuwa da kuka shiga a eh, afa siftum annama khalaqanakum abasa da kuna tsammani ne mun halice ku abasa don wasa wa annakum ilayna la turja'un kuna zaton cewa ba za ku dawo zuwa gare mu ba da haka ke tsaka kawai sai a halice kai ku je ku zauna kawai to daga dukkan wato wanda fa ya kasance yana musulmi shine fa wanda idan ya mutun nan fa yake fatan da kana ma ya dawo ya yi wani aikin kirki to ina ga wanda kuma ke kafiri ne ga baki ɗaya shi wannan wanda yake kafiri ko da ma cewa iya eh tuban Allah ba zai karɓo ba in dai mutuwar ta zo innama tawbatu lillazina ya'maluna su'a bi su mai yatubuna an qaribin wa ulaka yatubu Allahu alayhi wallahu karɓar tuba da Allah ya kan karɓi tuba ne ga waɗanda suka tuba tun da sauran wato a ƙarfinsu da hankalinsu da lafiyarsu abin da suka aikata daman da jahilci ba da gangan ba idan suka tuba Allah zai karɓi su. walai sake taubat babu wata tuba lillazi ne ya amaluna sayi'ati wancan su'a wannan sai innama tawbatu alladhina amanu su'a wannan kuma wallahi sati tawbatu alladhina amanu sayyi'at tuba wata kasance ba ga waɗanda suke aikata mummunan aiki na kafirci ko ga waɗanda suke aikata saban Allah ba zai karɓi su ba idan dai ya kasance ko sai da mubba na ta zo hatta idza hada kumul maut har sai da ɗayan su mutuwa ta zo masa qala inni tubtu ala shi to Allah ya na tuba sam to Allah ci to walal mutu yamutuna hum kuffar haka nan Allah ba zai kai kubar waɗanda suka mutu suna kafirci ula'ika da waɗanda ya kasance mutuwa ta zo musu suna aikin sako da su waɗanda suka mutu suna kafirci a ta dana mu azabar da mun ta dandana musu azaba mai Allah kuma ya kiyaye amin dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan aya afa hasibtum annama khalaqnakum abasa annabi sallallahu alaihi wasallam watan yana zaune sai aka zo da wani mutum eh, mai taɓin hankali a sarka ana riƙe da shi aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai taimaka wa annan wannan ya masa addu'a sai wani shi ni ne zai sai mutum sai ya tashi ya karanta masa a kunnan su kawai shafin kunnan ya watsaje yana kuma dubu-dubu yana nan mai yi aka yi gona saboda ya dawo cikin hayyacinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ka karanta mani ai na karanta masa ne afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayhi la turja'un wa ta'ala al-malikul la ilaha illa huwa al wa man yad'u ma Allah ilahan akhar لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اذكر وارحم وأنت رحيم shekarun da na karanta sai magana ta cikin wai wai lallai ai wannan da za a ce a samu mutum mai imani ya karanta da amincewa da abin da wannan aya ta kunsa ai ko dutse kafaffen fa dutse ya karanta masa to ya kau kwadar wani dutse in ka karanta ɗin to ya kau ya tashi ba ma wani addini ba so daga ka jinsa da aka ce ga wani sun yana farfaɗiya idan ya faɗi to idan aka karanta masa wannan a fahasimtu mu zuwa ƙarshen wannan sura alhamdu rahimi a fahasimtu mu an da ma kalaɗa na tun abasan mu an na kuma ilina la tujja'ul nan malikul haɓa لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما يصاب عند ربي إنه لا يفلح الكافرون يا أنا أفعل وقل ربي اغفر وارحم وأنت في رحم أميمة وأنا كما in sha Allah cewa ya bar fito saboda wannan lokacin aljanin ya kone ko musamman wannan ita ce ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa masu farfadiya wannan ita ce ayar da ah, ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya ko da yaushe ke karanta masu farfadiya kuma in ka ɗauko littattafai za ka samu in dai ana maganar farfadiya gane cewa taɓin aljini iri iri akwai wanda zai kasance wata gaba zai taɓa ko kafa ko hannu ko ido ko kunne ko ya saka wani ciwon ciki wannan da wani ko kuma wanda zai zo ya haɗa wannan da wannan su kasa zaman lafiya ko ya haɗa soyayya duk dai ana irin wani in ka irin soyayya kai jara'a to duka duk ai aljanna abin ne duk shi ma wannan ai tabbas abin ne ah, sannan kuma akwai na kuma farfadiya shi na farfadiya wa aljanu sukan zo su buge mutum in sun buge mutum kuma su galibi na farfadiya idan an yi karatu aljanu ba sa zuwa don me saboda ba a nan su a zaune dindindin in ka ga kuwa aljanu a zaune dindindin to ba waɗanda suke saka yi farfaɗe ba ne kawai su suna ganin kila hasan da waɗannan suka zo ka shi ne suka yi maza suka shirya amma na farfaɗiya wannan ba sa gama don wannan da aljanun farfaɗiya da aljanu galibi waɗanda suke kawa ah, hana zama ko kuma raba tsakani tsakanin miji da mata yawanci wannan idan an yi karatu ba a ganin suna magana ko ba sa don me saboda sun zuwa suke sai a daidai sanda wani abu zai faru to wannan kawai aka ba su umarni kama ce ko daga ya shigo gida miji sai maza su canza mara siffa da kamanni sai da ganshi wani iri ko kuma da ya shigo in ya kallace ta daga ta koma wani iri haka tsakanin saurayi da ko ba zaure da ba zaure to waɗannan irin wannan abin akan saka su aiki don wannan galibi in an zo ba a samu to don wannan na farfaɗiya wannan shi ne abin da ake da wato ake karanta Allah ya saka da alhairi dan wannan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayoyi da rubiya wanda ake karanta ma malamin sai san ko dai da rubiya samun inda suka zama guda 20 ko kuma na rufiya kawai ta aljanu da suka zama ko guda goma sha shida a kowane biji sai an sa da a hasintun annama a da shi za a haɗa da bayan fatiha ɗin nan za kuma kawo alif lami sannan sai wattabahu wa ilahukum ilahun to idan ya kasance na sanmu ne to sai a gangara dan wata buda mu za a saka ta ba ta dan ba ba na sanmu ba to daga dai inda rafa kuma lahu sai qala musa ma jikin bisir sai qala sai wa awhayna ila musa annabi asa fa ta ko ma ya yakun sai qala musa ma jikin bisir na la na la yasbu amma mun kusurina zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi wa yi kula haka to har zuwa kuma sannan ko sai kala musa ma ta tun biyu siyar shi ma ayoyi ne guda biyu suke yi musa wa'incan kun sa sun sutu ali A wannan la'arafi wannan kala musa wannan mu'awai na ila musa a nan ya sa فإذا حيت فهم يبكون ووقع الحق لما كانوا يعملون فقلبوا من أنهم كانوا مسجرين ولكي يسار مساجدهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وانتهى الأعراف قال موسى ما جئتم به السجن إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحكم الحق بكلمات ولو كره المجرمون ومتنا تشمل سورة يوسف إنما سنه خير ساحر wala yakunu sa'iru haisu ata a surat taha ita kenan guda ɗaya cikin da tara ayata sun tara sannan sai wannan kuma wacce makaranta yanzu afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un zuwa karshen sura ta goma makaranta sannan sai sai wasa pakistan sannan sai mai kuma sai um, wani sarrafa na kai kan jin ita kuma tana cikin sutul haƙaƙi sannan ya ma'ashar jinni wa insu zuwa tantasira a alkama sai lawan zauna ƙarshen sura sai ayyutar na farkon kuluhiya sai kulguna sai da sai na su ne guda ashirin idan ba sama ba ne sai a fitar da wata babu da wa auhaina da ƙalan musa da kuma inna masan sai su koma sha shida ana karantawa in dai aljani ne ana karantawa ko dai ya kone ko kuma ya gudu ko ya magana da shi ko kuma ba zai iya jaurewa dole sai ya nuna waɗansu alama idan haka ta faru to sai a sake ci gaba da karantawa sau ɗaya ko su kudu ko sau har gwargwadon nufin yadda ko zai tafi ko zai kudu idan kuma abin ya an samu cewa wani marigi ne ko wani ibriki ne to kuma galibi irin na sama sun an fi samun irin da masu wannan taurinka to yin da aka da ayoyin azaba azabtarwa da su ko kuma na kone su da kuma amfani da surori na alkur'ani irin su bakara irin su ali imrana irin su ma'ida irin su suratul hijr su suratul ibrahim irin su sun su safat irin waɗannan irin wadannan suna azabtarwa da su akwai ayoyi na azabtarwa da akwai surori na azabtarwa da duk wanda ya ce a yi karatu a fitar da aljani cewa wannan ba shi da musulunci mai wannan mutumin karya yake don na ji a wani rahoto a gidan wani rediyo waɗansu sun ba da irin jawabin na bayan taro cewa wani a daina fitar da aljani annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fara kuma manya-manyan malamai waɗanda suka fi shi mai wannan magana irin su ibn taymiya duka su sun yi karatu sun fitar da irin su ibn qayyim jawziya irin su ahmad bin hanbal abun mamaki shine mutanen nan waɗanda na ji suna wannan magana ba su da wani shugaba a duniyar nan wanda suke nema su koyi shi in ban da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ibn taymiya to shi ma ga yana da da da ko ba su da wata mazhaba sai ta ahmad bin hanbal to ga ahmad ibn hanbal hatta ɗansa abdullahi ibn hanbal ya kasance yana cewa to baba an ce idan aka yi karatu a addini yana to ina yake addini ni ban ga yake ba ga shi yana magana a harshen mara lafiya ba shi ahmad ibn hanbal shi ne kuma sannan ahmad ibn hanbal shugaban mazhabar saudiya shugaban mazhabar kowa waɗanda suke koyi da irin waɗannan mutanen wahabiya ko shugaban mazhabar wahabiya ko ibn hanbal shi ne ya kasance idan aljini ya shiga jikin mutum ya kan aika da takalmin su da katako dangalafe ce aje a gaya wa aljinin in ya ki fita a rike da wannan takalmin daga an gaya wa aljini cewa ai in ji sheikh ahmad bin hanbali ne yace in ba za ka fita ba za a dake ka da takalmin ce a'a wane shi ai shehu ahmad hamdan ya fi karfin yi ne wannan aikin isa dan me saboda ai ya fi allah shi dan wannan ya fi ba haka nan bane aka yi har sai tuni da wani halifa ya zuku halifansa ko haka naɗa halifa na ahmad bin hamdan shi ma sai a gani ke rikin umar ya ta zuwa gance adda a samun shehi a injiniya je mana in bai fita za a da ke da kai aka je eh, to alani halima ya ce ba ka fita in ba haka za a rike da takalma cewa ai shi ma amal bin hamman da ya kwance aiko da takalmin ai shi ma dan ya bi Allah ne haka kawai shi wannan kuma bai gurgurbi Allah bai ba kuma sai kuma a fita to ba fita nan zama nan kwana kuma a kuma irin wannan ne akwai wani shehi shi kuma ko da shi duk sanda aka kawo masa mai taɓin hankali ko wanda addini ya taɓa da kawai abin da yakan karanta kawai ko mai farfadiya a Allahu azallahu am Allah ya tattaru akwai wata aya take cikin suratul Yunus Allahu azin am Allah ya tabtarun shin Allah ne ya yi muku izini ko ku ƙarya kuke masa sai ga alilibin sun kawai

ya kamata a lura da irin waɗanda za a kaiwa mutane suna da musu da aljanu ba wai a ce wai za a yi suka waye suke aka kawo wa aliba wannan mutum da aljanu ya taɓa shi ma ya san abin da shehi yake yi Allahu azalakumu am Allah ya taftarun ya karanta sai aljanu ya taɓa da dariya ita ayar ita ce amma ai kuma ne ai ba ai ba ita ce ai ba inda zan ji shi kenan to duk malami sun kawo wannan cikin littafan su to don saboda haka ai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ma sai ya kan wani wani wani lokaci ce ukul akadullah fita makin Allah ana rasulullah ni ne manzo Allah sai kawai aka ce sai aka wani abu kamar dan kuko ya ya ibn taymiya kuma yakan aika ya ce a ce da shi ya fita saboda Allah ko kuma sai ya ce bismillah kawai ma sai ya kawai allin ya ce ya sauka da kan mutum kwanakin baya ko wajen bara ba nan bane ne aka ta yawa da allin a saboda aka kai shi gurin wannan nan kwanakin baya bin ba har sai da ya je aka yi masa fati aka yi marmuna shi allin saboda ya musulmi a ce wannan a ce kun wai ba shi a ce ba a ce wai za a ana mutane ai Allah da kullo da wannan hanya ta warkarwa da rashin lafiya da ayyukan ayyuka ai ba kamar rahama ce ga musulmi ba inda ba da haka ba boka bokaye irin kajin da suka ci da irin bunsura da aka yanyanka aka yi asara da shi sai dai ce a wannan ya rike kasuwa ga su masu da kaji da wannan kawai amma kuma ya ita wani bangaren an sama mutane lafiya ba kuma wai in yi kare ba a cin kajin ne kawai da bunsura da sauransu amma ai har mutuncin matan ma aka yi kaga wannan ba karamar rahama ce Allah ya kawo duk wanda yake neman wannan addini wanda ko yana nema ne a koma gidan wanda ko duniya in duniyar su ta ci gaba akan wannan a duk duniya duk wanda rike a koma da to shine har yanzu bai ma san wato abin da musulunci wato ke ciki to saboda haka ina ganin ah, ita kowaccen daga farkon ayar da makaranta na tun daga farkon ta har ya zuwa nan hatta idza ya da muhammadu allah rabbul har ya zuwa karshen inda muka karanta nan wato har dai zuwa alaka sa'ufiya wala kallimun din nan har ya zuwa wa an arhamu rahimin wato har ya zuwa dai wannan da kisa su kuma su ne ake ake karanta ake kuma idan ya kasance sammu ne wato aya ce mai azabtarwa da aljanu a samu gishiri da ruwa sai a zuba ruwa hakan nan kama a kofi haka a kofi kuma sai a zuba gishiri haka in yadda ba zai zafi da yawa sai a tofa waɗannan ayyun da makaranta na yau kuma a wannan karanta to sai a tofa na tofa yana sha za ka cewa ko ya kumanno ko ya gudawa in dai samun ciye amma in yakan ce mutum ya shanye wannan ya ta bai gudawa ko kumanno to samun to ba ciye ba ko dai ƙetarawa ya ko kuma an je an binne ne a wani gurin amma dai samu ba a cikin sai Allah ya ma jagora don sai dina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam